Kama tsohon minista Abuja Bala Muhammad da kakakin tsohon shugaba Jonathan Robin Abati bai zama wani abin mamaki ba, don yawancin jami'an gwamnatin Jonathan sun fada kumar EFCC ko da ma a iya cewa yanzu da yawan su suna zaman beli. A gidan EFCC Abuja kazalika akwai tsohon karamin ministan tsaro Muslim Babani Koro da tsohon kakakin kamfen din Jonathan Femi Fani Kayode. Tsoffin jami'ai dai sun dawo da makudan kuɗaɗe ko ko aka kwato kuɗaɗen almundara da ganunsu Haka nan aka rufe wasu daga gidajensu da bincike nuna an gina su ne ko aka saye su da kuɗin zarmiya. Babban abin da aka fi nuna damuwa a kai shine yadda da yawa daga tsoffin jami'an kan yi saurin samun beli. Nan ma kakakin EFCC ne Wilson Owujeren ke cewa ba ma kawai ba da beli ke kawo cikas ba yadda waɗanda ake tumar ke gaggauta ɗaukaka ƙara da zarar an same su da laifi. Ido don yanzu ya koma kan alƙalai da yadda za su taka rawa wajen shari'un na cin hanci daidai lokacin da wasunsu ke fama da irin wannan tuhuma. Modibbo Bakari lauya ne mai zaman kansa Abuja. Su lauyoyi kuma 'yan uwanmu su ƙara haƙuri a kai zuciya nesa domin ba kowane loya ne yake da ra'ayin goyon bayan abun da ke faruwa a bangaren shari'a wasu abubuwan da suke faruwa da mara daɗi irin na abubuwan da ake zarge-zarge bangaren ana gani daga lauyoyin ma da alƙalai din kusan kaman bakin su daya a wani bangare yana iya zuma haka din ma domin lauyoyin ma ana ganin waɗansu daga cikin su yan karen farautan wasu alƙalai ne sannan kuma babu wani alƙali za a gurfanar da mutum a gabansa ya lura wai ko don sana'ar ku ɗaya ko dangin ku ɗaya ko addinin ku ɗaya ko bangaren ku ɗaya baya wannan duka irin waɗannan ake kira sentiments a gaban shari'a da wuya su rinjayi alkali mai hankali da basira mai kuma ƙurewa na shari'a wanda kuma yana da rantsuwa na kama ofis ɗinsa da yake aiki wanda kuma akwai abin da kira professional ethic na ofishinsa wannan kamen dai ya burge manomi alhaji musa yola da ya ce zai bar wata wasiya ina fata ni dai tsakanina da allah yana faɗa muku tun da shekaru na yawa ko ba na raye ku zaɓi buhari ƙasan ta ƙara ƙarfi don a 'yan baya su gode mana kasan 'yan tsakiya tsakiyar nan na daga shekara 60 zuwa tsakiya zuwa 45 suka kashe kasar nan kyauta suka yi karatu komai kyauta aka musu suka kuma zama barayi su ne yan sanda su ne soja su ne malaman makaranta su ne komai a gwamnati su waɗannan daga shekara ko 65 zuwa ce 45 suka cutar da wanda suke kasa na saman da haka suka haka zama kasa ba da saman suka karanta da fili ba su kuma suka koma ce ba ya'yan su kai su waje mutum ɗaya yanzu gidajen da aka gina gidajen nan me amfani su me amfani mutum ɗaya gida biyu uku ina zaka je da shi in ba shi ya kama ba za sai ɗaya sai da gidan ba ba daukan gidan haya fi sabili kuma kudin jama'a ne kai gina gidan da shi fisa ina za mu je shin shugaba Buhari zai nasarar yakin zuwa ƙarshen wa'adinsa shekara ta 2019 ko dai za a yi ta jan shari'a ce tabbas akwai wasu shari'un da aka faro tun shekara ta 2007 amma har yanzu ba a kammala ba nasura da mailika murar Amurka daga Abuja Najeriya